bismillahir rahmanir rahim guntun goro kashi na biyu ba ni na tashi ba sai da gari ya haske sosai na miƙe ina salati na ɗauko dankali na da na kasa ci tsabar bakin ciki ba tare da na yi masa komai ba na juye a kwano na sa miyar Allah ya taimaka ba ta yi tsami ba na fara ci ina gamawa na ɗaure kwanukan na je na hura wutar ruwan wanka wutar na kamawa na ɗora ruwa cikin ikon Allah ya zafi na juye na je na yi wanka ina fitowa na wuce ɗaki da gudu saboda sanyin da ake duk da ɓacin ran da nake ciki bai hana yin kwalliya ba duk da yau ba wata kwalliya ne ba bayan mai da na shafa sai faura da tozali da na sanya a idona na nufi gurin kayana na ciro dokuwar riga ta atamfa mai ratsin bulu da fari tana dauke da manyan flowers an bi kowane gurin da ado na stone fari mai kyalli kasancewa ta mai jiki amma ba can ba da tsayi daidai misali ya sa rigar ta yi ɗas dama ɗinkin an gwada ni bayan na gama shiri na na nemi guri na zauna na fara tuno maganar dauda mai shago da ya ce min wai abba na yana gidan wani alhaji kuma zai taimaka masa shin abba ya san halin alhajin ne ko kuma ciwon kafar ne ya ishe sa ni kadai nake ta sambatuna na haɗe da na haɗe da fashewa da matsanancin kuka sallamar malam ahmad ne ya sanya ni mikewa ina share hawayen fuskata da hannu da hannu ba na zan yi tunanin hodar da na shafa ta goge ba saboda ina cikin damuwa wa alaikum salam na amsa masa fuska a tamke a iya tunani na shine yayi wa abba na hanya tun daga shi shi ya dawo amma abba na yana can har cikin gida ya shigo ya tsaya a bakin kofa yana mai kallo na haɗi da cewa ilham abban ki ne ya aiko ni ya ce wai ki shirya za a zo ɗaukar ki da misalin karfe ɗaya na rana kallon sa kawai nake saboda tsanarsa da nake ji ya sa magana ya sa magana ma na kasa yi masa tun da haka ya zabar wa abba na duk da na san abban ba yaro bane cikin takaici na buɗe baki kamar mai koyon magana na ce to na koma ɗaki shi ma ya fita ina nan zaune a ɗaki ina in saka wannan in warware har lokaci ya tafi na kasa gane inda abba ya dosa Ina nufin za mu bar gidan nan kenan ko mu koma gidan wani wannan ai kaskanci ne na faɗa ina mu jin ciwon tafiyar da abba na yi kiran sallar karfe ɗaya da na ji an yi ne ya sa gaba na tsananta faɗuwa da muke ina ambaton sunan Allah gashi kaf garin nan babu dangin mu sai yan uwa da abokan arziki to gurin za ni wa zai taimaka mini da wannan tunanin na je na ɗauro alwala na dawo na da sallah ina idarwa na dinga kwararo addu'a akan idan tafiyar nan tawa ba alkhairi bace Allah ya wargatsa ta kwan din mota da na ji a kofar gidanmu ne yasa gaba na tsananta faduwa na mike kamar mara gaskiya ina ta zancen zuci assalamu alaikum na ji an rankado sallama ba tare da na san mai yin sallamar ba na amsa da alaikum assalamu na yafo makaramin mayafi da na fito domin in ga mai sallama ina fitowa na wani matashi hannunsa rike da bukullin mota yana kallo na ni ma kallonsa nake daga karshe na ce kana son wani abu ne ya ce direban ya ce dama an ce in zo mu tafi ne tsaki na ja a hasalar ce in jiwa ni fa babu inda za ni ka je ka cewa abba ni babu inda za ni kar ka kuma dawowa idan ka sake dawowa wallahi sai ne maka ihu in ce wai in ce wayo ga kwarto da jin haka direban ya haɗa hannayensa biyu alamun ban hakuri ya ce na ji ba zan kuma dawowa ba amma ki zo mu tafi jikin mahaifinki ya tsananta abinka da ɗa da uba na yi sauri na shiga ɗaki na nan ina kuka da ɗauko wata 'yar karamar jakata wacce ke ɗauke da kaya kala hudu sai hijabi biyu da niƙaf da safa na fito ina cewa mu je muryata har rawa take bayan direban ya shiga nima na shiga gidan gaba muka shilla titi cikin hukuncin ubangiji muka iso sharaɗa a wurin tangame man gida na ga direban ya dan tsaya yana danna alamun a buɗe masa ni ko sai karewa tsarin gidan kallo nake har ga Allah gidan nan ya haɗu sai ka ce ba a talauci a duniya na tambayi kaina ina ina daɗa karewa gidan kallo kamar yar ƙauye tafiyar da motar na ji tayi ne yasa ni mayar da hankali na ga inda muka dosa muna shiga sai na raina kaina saboda iya haɗuwa gidan ya haɗu ga shi kato ga fulawoyi masu kyau ga gurare daban-daban kuma daga gurin wanka har da gurin kuma ga gurin wanka har da gurin lilo can gefe kuma wata haɗaɗɗiyar kujera ce mai masifar kyau bayan direban ya yi fakin ya min izini da in fito na fito da yar jakata wacce na dora kan cinya ta tun shiga ta mota biyo ni mu je ciki to na ce masa ina bin duk inda na ga yayi wata hanya muka bi wacce ta sada mu da haɗaɗɗen falon gidan nan fa na ci gaba da bawa ido na abincinsa ta fannin kallon kujerun da ke zagaye a falon daga ganin tsarin gidan zaka tabbatar da naira ta yi kuka balle ka shigo ciki ki zauna direban ya ce min na zauna kamar inda kamar yadda ya faɗa mini gani na ya tafi ya bar ni ba ka jin karar komai sai na AC da TV a halin yanzu kallon TV baya gabara saboda sabda buri na kawai in ji inda abba na yake na jima a zaune kafin wata farar mata mai jiki a za ta yi shekaru hamsin ta fito fara ce ta fuskar nan tata ta sha fashin goshi hannunta kuwa ya ji zobunan gold cikin far'a ta karso ta zauna kujerar da ke kallon tawa kafin ta ce ashe har kun iso to waye ya faɗa mata katse kasa tunanin nawa wani da cewa eh ina yi yini hajiya lafiya lau ya karatu ya kokari na amsa da lafiya lau ina, ina mai sunkuyar da kaina kasa mikewa na ga hajiyar ta ta je gaban wani katon firij mai rijiya mai rijiya ta ɗauko min ruwan gora ta buɗe wani botiki ta ɗibo min cincin da ta ajiye min a gabana da ta ajiye min a gaban wani tebur da ke gabana har yanzu bata zauna ba naga ta wuce ciki bata jima ba sai gashi ta fito hannunta rike da plate na abinci mai ɗauke da shinkafa da miya da vegetable ta ajiye a gabana ki ce yata na san ba lallai kin ci abinci ba to kawai na ce na fara cakular abincin kamar wacce take koyo ban wani ci da yawa ba na ajiye cokalin na sha ruwa ina jira in ji musabbabin kawo ni gidan nan amma har yanzu ban ji ta ce komai ba sai da muka dau tsawon lokaci a zaune kafin na ji ta ce ke ce ilham ko na amsa da eh hajiya ni ce god babanki ne yasa a taho da ke a bisa yardarsa akan cewar zaki fara aiki a gidan nan da kuɗin da za a biya ki a kai shi a yi masa magani gabana na tsananta faduwa ido na ya kaɗaye jajir na ce eh na sani ina abban nawa hajiyar ta ce yana hospital ana yi masa aikin kafar wato har abba ya kai kansa ba tare da ƙara shawarta ta akan ko na amince da aikin nan ba ko hmm, lallai abba na fara ina ce mata to hajiya ko zan iya ganin sa eh za ki iya ganin sa sai dai ba a gidan nan yake ba ba a gidan nan yake ba yana asibitin murtala a razane na dafa kirji tare da cewa asibitin murtala kuma ashe abin yayi yawa ni da ni da aka ce yana asibitin gidan nan na faɗa ina share hawayen da suke ambaliya a fuskata hajiyar ta ɗaga waya ta danna lambar direba bai jima bai zo ya durkusa a gabanta cikin bada umarni hajiya ta ce ka kai ilham asibiti da aka kwantar da babanta direba ya ce an gama hajiya ta so mu je na miƙe jiki a sanyaye dole na bar kayan a nan na wuce muka shiga mota muka lula asibitin muna isa direba ya fakin tare da cewa ki yi sauri lokacin ziyara ya kusa kurewa na yi azabar fitowa yana gaba ina bin sa a baya har muka shiga wani ɗaki mai lamba lamba biyar muna shiga na hango abba na a kwance an naɗa kafarsa da bandeji iya yau ya rame sosai ni kam na rasa gane wa cin shin ne ya sa shi ne ya tasa shi ko kuma shi ne ya kawo kansa har yanzu ba mu sami mai bani amsa ba taron da na yi ne taron da na je na yi ne yasa na karasawa kusa da shi ina cewa abba sanni ya jike cikin murya irin ta marasa lafiya abba ya ce min jiki da sauki na warke yau aka yi aikin zuwa jibi idan sun ga jikin ya warke sun ce za su sallame mu na ce to alhamdulillah abba yanzu gidan aikin kenan zan koma abba ya ce min eh man ai sai kin yi na wata bakwai na zaro ido saboda kar in tayarwa da abba hankali yasa na boye damuwa ta ce masa kar ka damu abba lafiyar ka ta fiye min komai a duniya farin cikin ka shine nawa samun lafiyar ka ita ce farin ciki na abba ya shafi kaina yana sanya min albarka shigowar likitan da ke duba shine yasa na koma kan kujera sai yanzu direba ya ce baba ya jikin dai abba ya amsa fuska a sake na samu sauki alhamdulillah direba ya ce za mu wuce to babu inda na iya haka muka dawo gidan su hajiyar wannan karan na same ta ita da wani saurayi wanda nake tunanin kamar na san fuskar nazari na shiga tare da tunanin a ina na taba ganin sa kyakkyawan saurayi ne dogo fari ta dan shekara 32 fuskar sa masha Allah a takaice a takaice dai shi din ba mummuna bane kansa na kansa na kan cinyar hajiyar yayin da gangar jikinsa ke kan kujera 3 da sallama na karasa kafin na ce hajiya mun dawo hajiyar na faɗaɗa fara'ar ta ce yata zo ki zauna ta nuna min kujera mai zaman mutum ɗaya yaron nata da na ji ta kira da mai son na ji ya ce momi wannan kuma wace ce hajiyar ta shafi ta shafi kwantaccen gashin kansa kafin ta ce ka mance maganar da aka yi da dadin ka ajiya akan yar aiki da kuma rashin lafiyar mahaifinta gani na ya sa a baki haɗi da galla min harara ni kuma sunan da ta kira ni da shi ne ya mugun ɓata samun rai wa yar aiki o oh, momi yanzu ta ta je ta gyara min fas ɗina Ibrahim na nan zuwa anjima waro ido ne saboda a halin yanzu na gano shi sarai ga kuma yanayin maganarsa kamar ta mace wato shine ko lallai zan gasa maka aya a hannu na fara ina kawar da kai na daga kallon su na san shi kan bai gane ni ba amma ni na gane sa saboda wannan katon gilashin da na sa wanda ya mamaye ilahirin fuskata jira kawai nake in ji hajiyar ta ce tashi ki tafi amma shiru ina zaune kamar gunki ganin hajiyar bata sake waiwaya ta ba sa ni kallon tv ba dan ina fahimtar abin da ake yi ba kawai dai mutanen da ke drama nake kallo a tashar arewa 24 bayan wasu sa'o'i na jiyo muryar hajjiya na cewa ke ilham je ki gyara fat ɗin mai son an jima yana da bako na amsa da to dama buri na in bar gurin na gaji da zama gurin su ina ne fat ɗin mai son oya je ka nuna masa yau ta zo fa fuska a yamutse hadi da kallon kyama da wulakanci ya taso bai ce min komai ba ya fita a kofar ya fita a kofar shigowa falon hajiyar ni ma na bi na bishi mun dan yi tafiya sannan naga mun iso wata kofa mai dauke da madubi yana zuwa ya danna wani abu a jikin bangon daga kofar ta bude ya shiga ni ma na shiga irin haduwar falon hajiya irin haduwar falon hajiya kusan iri ɗaya da nasa amma a nashi falon wani tangameman frame mai dauke da hotonsa wanda ya bayyanar da kyawun fuskarsa gashi gonin ban sha'awa murmushi yake ni ko nace duk wannan cin maganin da yake dama yana dariya in ka in ka gama nuna in kika gama nuna in kin gama nuna kauyancin ki zo ki wanke min toilet ki gyara min ki gyara mini ko ki gyara min ko na baki minti talatin rai a bace na kalle sa zai kuma sai kuma na sunkuyar da kai ba na son in nuna rai na ya baci ya sami damar tura min haushi ba tare da na yi tunanin da ba tare da ya nuna min sai da tambaye fice yana waka ƙasa ƙasa zubewa ne akan kujera tare da zuba takumi na ce shi na na kaskantar da kaina na shiga uku ko ma zagi na mutanen gidan nan suka yi haka zan daure Allah ka wadata mu cikin azama na miƙe na buɗe bota ƙofa wacce nake da tabbacin nan ne bedroom dinsa saboda gado da na garo da na gani da madubi da durowa garan na fara gyarawa kafin na je na wanke tilas na ma na ma rasa ya zan yi in tsara abin da zan fara duk abin da ya zo min shi nake yi tashi ɗaya tashi ɗaya na gama gyara tashi ɗaya na gama gyara komai cikin hanzari na kunna bona na sa turaren wuta mai kamshi ya gama ɗakunan duka ina shirin ficewa na ji ya ce ke tsayawa na cak ba tare da na juyo ba ke wai me kike takama da shi ne na ga alamun kina da girman kai oya shiga ki faɗa ki dafa min indomi wannan maganar da yayi ne ta sa juyowa na kalle sa naga ko a jikin sa so yake yi ma ya ci gaba karo na farko da na fara yi masa magana kenan na ce ba wai dan nazo gidanku aiki shi zai sa ka dinga wulakanta ni ba ni bana daukar raini so ka kiyaye duk wannan maganar da nake yi a tsorace nake yin ta saboda ina saboda cikin karfin hali nake yin ta tashi ɗaya naga fuskarsa ta rikide kamar ta mahaukacin zaki ya fara tunkaro ni yunkurin guduwa na fara yi amma ina sai naga kofar ta rufe ruf na kasa budewa tsari ne kawai bai zubo min ba na shiga tashin hankali da da kuma nadamar gargaɗin da ne masa na yi tsammanin zai min duka har in kasa tashi sai kuma daga ya share ni ya koma kan kujera ya zauna tare da daka min tsawa ya ce fice min a daki tun da ba na ubanki bane ni ba za ki kawo min rainin wayo ba kar ki manta mahaifinki na asibiti kuma muke da ikon yi masa komai wallahi kin ji na rantse sai kin yi nadamar wannan rashin kyautatawar da kika yi mini nokin din da aka yi ne ya sa shi cewa yes waye ba tare da mai nokin din ya ce komai ba ya shigo ya yana cewa mu bin. uban ya faɗaɗa murmushinsa kamar ba shi ne mai surfa min ruwan masifa ba ni na riga da na gane shi har shi ma ibrahim din na gane shi amma ban nuna musu da hakan ba jira kawai nake su dan kauce daga bakin kofar in wuce mubin ka ce ka kamo mutuniyar a hannu cikin rashin fahimta mubin ya ce kai faɗan iska ne ba na son ka ja min raini wannan yar aiki ce ibrahim na dariya ya ja hannun mubin ina tsaye ina kallon su suka zube akan kujera ni kuma na hanyar fita abin mamaki ban yi ji ya yi yunkurin hana ni ba na fice da sauri mu bin wato ni zaka raina wa hankali ko masifar ma bata bar kai bata bar da masifar ma bata bar kaina ba kai ke na kullum cikin fada naga inda matarka za ta yi ibrahim ya fada yana tuntsirewa da dariya kaga idan ba maganar arziki ba ce ta kawo ka ka fice min ba na son sakarci ya kuma za ka miƙe ibrahim ya fada yana kallon mu bin. waccan banzar ce ta dora indomi kaga ta fice tunda ba ta da asara to je ka duba ni dai ina jiran ka ka san jibi ne fa ya kamata a ce daga yau mun kammala komai ba tare da mubin ya sake magana ba ya wuce kicin ya juyo indomi a plate ya sa ya kawo gaban ibrahim ya ajiye akan wani kyakkyawan tebul bismillah mubin ya ce yana yi wa ibrahim nuni da hannu a tare suka fara ci ba wani sosai suka ci ba mubin ya bude fridge din da ke gefen sai ya fiddo musu da cibita ya zuba musu a cikin glass cup suka sha hamdala suka kana aka tura aka tura tabul din gefe mubin ya miƙe ibrahim na kallon ikon allah dainin ya je ya bude flags ya tsiyaye ruwan zafi a karamin kwafi ya jefa lifton tare da bude gwangwanin matara ya zuba da milo da zuma yana shirin sake zubawa a wani kwaf din ibrahim ya ce mrs achichi ni dai na koshi ka sha kai dai hararsa mubin ya ya sa karamin cokali a kwaf din ya taho yana juya ti din ya zauna a kujera mai kallon ibrahim sai da ya gama yangar shan ti dinsa sannan ya ajiye kwaf din duk da bai shanye duka ba ya dora kafa ɗaya kan ɗaya kafin ya ce ina sauraron ka ibrahim ya fara magana kamar haka mm cikin republic na buƙatar sabbin ma'aikata ka sani ka sani na sani wannan taron da za mu sake yi shine zai sake karo mana dubban masoya su so abincinmu mu muna Kano su kuma suna Legas gashi dadi yana Egypt kuma dole jibi taron zai kasance tun da an riga an yi sharing din invitation card tuntuni mufin ya gyaran murya kafin ya shiga ya shafi gefen fuskar ta kafin ya ce da farko za mu haɗa taron ne akan inda suke gudanar da al'adunsu na biyu kuma za mu gudanar da taron don samun ɗaukakar kamfani ɗinmu kamfanin mu abinda nake so da kai shine ka binciko mana yanayin bikin yankin nasu da inda suke gudanar da ayyukansu da kyaututtukan da suka fi jin daɗi da su idan an yi musu cikin farin ciki ibrahim ya ce insha allah ka san inda na ji daɗi kuwa yana maganar yana kunna data ya hau watsam na wayarsa yana magana da wani abokinsa mai suna abdul mai suna Muhammad Alfa sai da suka jima suna tattaunawa kafin ji ya ce alhamdulillah an wuce gurin saura wani kuma ya ajiye wayar yana murmushi kallonsa mubin yayi